Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hatsi ga kuma labaran duniyar. A jiya Juma'a Majalisar Tsarin Mulki ta kasar Senegal ta yi watsi da takarar shugaban bangaren adawa da aka daure a kurkuku Usman Sonko a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a watan gobe. kamar yadda lauyansa ya bayyana sanko mai shekaru 49 da ya zo na uku a zaben shugaban kasa na shekarar 2019 ya shafe sama da shekaru biyu yana takun saƙa da gwamnatin kasar lauyan sonko cire kledoli ya ce an yi watsi da bukatar tsayawarsa takarar ne bisa hujjar cewa takardun bukatar ba su kammala ba sama da 'yan takara 90 ne suka gabatar da sunayensu a gaban majalisar ta tsarin mulki wadda za ta bayyana sunayen 'yan takarar shugaban kasa a ranar ashirin ga watan nan na janairu a wani kakkausan gargadi a jiya juma'a babbar jami'ar kasafin kuɗi ta shugaban amurka joe biden ta ce lokaci na ƙurewa 'yan majalisar dokokin kasar su sake dawo da tallafin da amurka ke baiwa kasar ukraine inda lamarin ya haɗu da cikas a majalisar dokokin sakamakon muhawarar kasafin kuɗi kan batun bakin haure inda kawo yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba. shalanda yang daraktar ofishin gudanarwa da kasafin kuɗi ta ce babu wata hanyar da za ta taimaka wa ukraine baya ga majalisar ta amince da ƙarin kuɗaɗe ga kiev yayin da take kokarin fitattakar rasha a yakin da yanzu ya kai kusan shekaru biyu a jiya juma'a jami'an tsaron kasar iran sun bayyana cewa dakarun tsaron kasar sun kama wasu mutane goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a wasu hare-haren mabamai biyu da suka hallaka kusan mutane 90 a wani taron tunawa da wani kwamandan soji da aka kashe kungiyar mayakan is ta ɗauki alhakin kai hare-haren a kermen da ke kudu maso gabashin iran a ranar laraba ma'aikatar leƙen asirin ƙasar ta iran ta faɗa a wata sanarwa cewa jami'an tsaron ƙasar sun tsare wasu mutane biyu bisa laifin ba da goyon baya ga 'yan kunar bakin wake biyu a kermen da kuma wasu tara da ke wasu yankuna na iran waɗanda ake zargi da alaƙa da lamarin hare-haren bama-baman dai su ne mafi muni da aka kai a iran tun bayan juyin juya halin musulunci na shekarar 1979 labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a wani mataki da ya zame al'ada ta bikin ranar samun 'yancin kan kasar myanmar a ranar 4 ga watan janairu gwamnatin mulkin sojin kasar ta ba da sanarwar yin afuwa ga mutane da dama tare da sakin fursunoni kusan dubu goma. to sai dai kuma matakin ya haɗu da kakkausan suka daga 'yan fafutukar siyasa da kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ce bai da wani tasirin siyasa a yayin da fursunonin siyasa ɗari ɗaya ne kacal suke daga cikin waɗanda aka yi wa afuwa boki wani tsohon fursunan siyasa da ya kafa ƙungiyar tallafawa fursunonin siyasa ya bayyana damuwa kan yadda sako mutanen zai yi tasiri ga tsaron al'umma kamfanin kera motoci na mercedes benz na kasar jamus zai kaddamar da wani bincike kan yadda aka yi manyan motocinsa na kasaita suka shiga kasar koriya ta arewa duk kuwa da takunkuman da suka haramta shiga da kayan kasaita zuwa cikin kasar shalkwatar kamfanin da ke birnin stuttgart na kasar jamus ta aike da wata sanarwa ga sashen koriya na muryar amurka a ranar laraba tana cewa kamfanin bai da wata alakar kasuwanci da koriya ta arewa sama da shekaru goma sha biyar da haka bai san yadda aka yi gwamnatin koriya ta da ta sami motocin take amfani da su ba kafar yada labaran koriya ta arewa ta kcna ta fitar da wani bidiyo da ke nuna manyan jami'an gwamnati da dama suna isa a wajen wani taron karshen shekara a ranar 27 ga watan disamba inda kowannensu yake a cikin dan kareriyar motar nan ta mercedes samfurin s sedan yayin da shi kuma firimiyan kasar kim tok ya isa a cikin wata marsandin samfurin s limousine Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. asuba da fatar an shekara lafiya na sanyin na tun bara barka da ganin ka barka da sabon shekara an shekara lahiya. Lafiya nawa muka shekaru hajiya <laughs> eh, ya aka ji da haƙuri da kuma sanyin Amerika. Allah mai haƙuri da mu ai yau yau an yi maganin hawa da take ta cewa oh. tun da ta zo take jin ce kai amma ni ina son an ce ina son ga dusa kankaran na amma kuma ina jin tsoro an ce kaza kaza kaza kaza kaza to <laughs> ita ta kira mana dusa kankara lalle malama grace na ji ana ta hasashe cewa yau din nan zan kwashe dusa kankara ai shi ne take cewa take cewa to ko za a yi ko kuma za ta zo ta wuce na ce to sanin gaibu sai Allah domin wani lokacin ana dacewa a harsashe sanya kai da yake ana yi ne kwanaki da nisa kafin lokacin wani lokacin mm, kuma sai Allah ya taimaka ya zo ya wuce to da nake ce mata to kin ga waɗansu suna Allah Allah a yi waɗansu kuma irin su eh. irin su ku masu zuciya bi kuna so ba kwa so <laughs> inji inji wai ana so ana kaiwa kasuwa To dai eh, yadda aka daba na ce to ai makin ci sa'a tun da karshen mako za in an yi za a share hanya kafin lokacin da zaki je aiki dai kya samu wurin sa kafa <laughs> amma haka ba sai yadda ki. <laughs> Allah mai iko komi dai da ranar shi ita dusa kankara nan bisa ga bayanin da suke yi mu kama a nan a maryland akwai waɗansu irin nau'in macizai da ake duk da yake dai sun ce ba su da dafi amma ni dai na san na maciji maciji ne ko na roba ban san a gaskiya <laughs> gaskiya <laughs> maciji ko na roba ban san gani To sai ah, aka ce yawwa sai aka ce waɗannan duk shekarar da ba a yi sunan nan ba sosai ba dusar kankaran nan ba sosai to akan yi fama hmm. da iri-irin su waɗannan eh, eh, yawwa irin waɗannan. nan kila kila dusar tana dan rage eh, su ko tana kashe su. Tana eh kaga su sauro su menene dinan duk dai abin da yake kwai tukuna to dusar kankaran hmm, nan tana tana kashe su to shekarar da ba a yi ba sai a yi fama da su. To kaji wani ikon Allah. to haka eh. abin yake kuma ba komai kun da sanyi sosai amma za ki ga kuma abin kamar abin sha'awa ne kaga kuma ai kuma in ka lura na sanyin na ita dusa kankara duk lokacin da aka yi ta daga lokacin eh, irin sa'o'i ko kwanaki zuwa lokacin da za a yi ta zuwa bayan an yi ta wuri yakan yi dumi don ita hmm. maimakon sanyaya wuri dumama wuri take ba ta a tana dumama wuri eh, tana eh, eh kaga wannan to ni dai ko ba komi na sanyi na dan zazzago mana saboda zan bayan gida na su mutu in akwai su <laughs> tunda mu muna cikin rukuki ne mm, gaskiya gaskiya ne <laughs> eh to Allah Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan da suka ta wannan hunturin gaba ɗaya lami lafiya to amin sun ma'amin malama Grace eh wato na sanyin na eh, a yau dai kamar yadda aka ji mun yi babban bako eh, bakon da muka raka shi ya dawo shi tasi'u bakwai makaɗin dima ɗan wasan mm. kwaikwayo dan jarida hmm. komai da ruwan shi eh, eh. da tatsuniya da aikin rediyo da komi eh, a maraƙin jamhuriyar Nijar ba. A to gata nan gata nan ku masu sauraro. Na ji ku ta zo mu ji ta to ku saurara. Ina da tsokaci da yawa kan gargajiya. kai nan bari mu yi abin da muka saba na sanyi na sada zumunci bari mu fara da mika gaisuwar jamila uwar 'ya'ya da taya murna domin auren 'yatta mariya da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata to allah sa an yi wannan auren a dace dukkan waɗanda suka zo kuma da fatar an koma gida lafiya allah ya ba da ya ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare ya kuma ba da zuri'a mai amfani. Amin, amin sun amin. Na san yana kai kuma an yi mana rashi. Wallahi malama Grace lalle mun san babban rashi na uba a cikin wato a farkon makon nan zamu ce shekarun ranar litinin kenan mm. inda Allah ya yi wa wani babanmu da ake kira Malam Ridwan Rasuwa wanda yake zaune a rukunin gidajen malamai da ke makarantar horar da malamai wadda aka fi sani da gwamnan teachers college sokoto kenan mm. saboda haka ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga ilahirin ahalin gidan alkali da ke zurni a jihar zamfara da kuma gidan imamu fakka da ke mallamawa a garin fakka ta karamar hukumar mulkin yabo a jihar sokoto gaisuwar musamman zuwa ga 'ya'yan shi marigayin mai nasara Ridwan da Jabir Ridwan da Aisha da Habiba da ma mahaifiyarsu wato gungun muke nan hajiya luba hmm. muna fatan allah ya gafarta wa malam ridwan allah ya sa ya huta akwai kuma wani sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu wato musa yusuf sanyin na da ke gidan rediyon bishin fm a jihar sokoto shi kuma tare da yayyansa da kannansa wato malam bello yusuf da dr abubakar yusuf da isa yusuf da adamu yusuf a bisa rasuwar mahaifiyarsu ita kuma a makon jiya da fatan Allah ya ji kanta kuma Allah ya gafarta mata. a ɗayan sakon kuma ke san kamar da ake cewa lokaci ana wannan wannan na makoki wannan kuma na wanda a wani bangare rayuwa kenan na'am shi kuma shi ma dai abokin aiki ne a shu'aibu mungari wanda mun san shi sosai mai fashin baki a shirin nan mm. sanannen shirin nan na rukunin gidajen rediyon vision fm wato idon mikiya a shu'aibu mungari zai aurar da ɗansa mubarak shu'aibu mungadi da kuma amaryarsa fadila abubakar dakin gari wanda za a yi shi a yau asabar ɗin malama grace wato shida ga watan janairun shekara ta 2024 ango da amarya na farko kenan a shirin a bari ya huce A gaskiya kan lalle su ne shekara. Eh, <laughs> lalle Malam Mubarak Sha'abu Munga da Fadila su ne an mu na farkon wannan shekara. <laughs> Za a ɗaura auren ne a gidan jikadan gwandu ranar shida ga watan janairun shekara ta dubu da ashirin da hudu hmm. da karfe goma sha biyu na rana a gidan jakadan gwandu da ke unguwar Milonius Quarters da ke ɗakin gari ta jihar Kebbi. Za a kuma gudanar da walima a garin mungadi da karfe takwas na dare in allah ya kai mana rai saboda haka muna ci alhaji sha'abin mungadi murna haka yake allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba su ma amin mutuka raba eh takalmin kaza ba haka yake to a gurguje bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bare huce ga eh, bari in ɗauki biyu daga cikin jerin waɗanda muka samu a wannan hanyar saƙon nan ta tafi da gidanka ta whatsapp wannan saƙo ya fito ne daga suna daga hannun badaru mai gwanjo kasuwar jimeta wanda ya ce yana gaida matarsa talatu badaru da luwandi makanikin rediyo bagobiri da likita abba rori kano da Muhammadu Gande Bafayas to abin da yake na shine na sanyi na ina karantawa ne yadda nake tunanin sunayen domin ba ba wakafi ba yadda aka jera kawai tafiya suke to ina dauko sunan wani babu babu ita kwata kwata ba wata tazara to ina dauko <laughs> sunan wani na maka ma wani maganin ga mm. <laughs> in ka jawo malam badaru <laughs> ah, sai a ci da hakuri sai abarori kano muhammadu gande faya sabi sokoto salisu tela bazanfare gusau mu kwance eh, shi masir da bakonmu sabili da mm. a bari mu ja burki na sai mako mai zuwa za mu dora a wannan fannin gaishe-gaishe. adala a gaida Grace Alher Abdu kamar yadda kuka ji wannan shiri na a bari ya huce ya samu bakuntar daya daga cikin mawaka kuma masu harakar aikin gidan rediyo wato tasu bakwai na maradi jamhuriyar Nijar to 'yan magana dai suka ce waka a bakin mai ita tahi daɗi malam sai ka gabatar da kai ga masu sauraron shirin a bari ya huce na murya amurka kamar da yadda ka faɗi ne sunana tasi bakwai tasi bakwai ɗaya daga cikin masu wasa ko ko masu shirya wasa ko ko masu yin ma wasan musamman kace waka da tatsuniya da dai sauransu sannan kuma ɗaya daga cikin ma'aikata na gidan radio mai zaman kanta da soke suna nagarta malam tasi'u shirin a bari ya huce zai mai da hankali akan irin yadda ka zamo tauraro a fannin wasanni takaitaccen tarihin rayuwarka tarihin rayuwa ta dai sai in ce tun da na shiga makaranta ina wato aji na uku na fara samun kai na a cikin harkar wasanni dangane da wata wasa da a turanci ake ce mata expression ecrit wadda ita ce ake dan gwada takaitaccen wasan kwaiko yadda yaro ya kamata in ya tashi daga kwana ya wanke idanu ya yi kari ga kari an kama shi yamma zai shirya ya tafi makaranta to daga wannan ne wani musha da ce mai nainu boye ya fara gwadawa da ni sai na zama tauraro da duk kowane lokaci in aka tashi gwadawa dinnan da ni ne ake yi da ni ne har sannan sannu na kai na tsinci kaina a cikin wasan kwaikwayo na wasan tiyatar sannan kuma karin karhin abun kuma tun ina da shekara biyu da ba ta ta rabu da babana na girma a gidan magajin mamatawa suke kiɗi na duma wanda a nan kuma na iya kiɗin duma wanda dalilin ma shiga ta gadan gadan game da wasanni da yin waka da gatsana da dai sauran abubuwa wannan kiɗe kiɗe ne da duma wanda suka buɗe mana ido wanda kowa yake ta kira na kuma Allah ya bani basira ta musamman ta huskar kiɗa wannan duma. Kiɗan duma za a iya cewa wani bangare ka gaje shi. lalle wani bangare na gaje shi amma wajen babana ban gaje shi ba a cikin iyalin babana kafu ba mai yin shi sai dai ni ni ma kamar da na faɗi na girma ne a gidan magajin eh, babata wanda shi yake yin shi nan gidan ne ana hana ni ina ɗaukar gwane gwani da 'yan bududuwa ina laɓewa ina yi har aka kai dai wani lokaci da aka lakkaɗa mana wani kashi wanda hasi da na 'yan kwana 'yan kwanaki guda biyu uku hudu haka gidan asibiti hakan yasa shi ba baban na ya ce babu wanda ya san inda arzikin shi yake a bar ni a bar ni in yi kenan kaji abin da yasa aka bar ni har na ci gaba da yi kuma eh, gashi inda ya kai ni yanzu a kwana a tashi dami-dami aka karanta a rayuwa me matakin karatu kafin shiga wannan haraka gadan-gadan matakin karatu na fara tun daga firamare na kai wato koleji daga koleji ne ban samu damar tahiya university ba abin da ya sama bakin nan na tsaya a huskara a karatu a wata shekara ce aka haita su bakwai yanzu shekari nawa ya'ya nawa mata nawa da ya'ya da shikoki tasi bakwai an haihe ne a ranar ashirin da ga watan ogista na shekara ta dubu da tara da saba'in da bakwai a maradi jamhuriyar Nijar sannan aure ɗaya na bin ɗaya na yi aure ya kai mata uku amma da guda-guda ba duka suke wuri guda ba mm. sannan a wajen bangaren 'ya'ya yanzu ina da 'ya'ya guda shida zuwa bakwai wanda suke a raye a takaici mm. kayan maganar eh, shekaru nawa kenan idan an buga daga wancan lokaci zuwa daga wancan lokaci zuwa yanzu idan an buga shekara arba'in da uku zuwa da hudu kenan eh shi da tijani eh lalle da tijani tun da an dan sha ruwa don da shekara talatin zuwa talatin da biyar a da tijani aka ce maso mun rawa kiɗa taso na kiɗan duma tasu yana waƙoƙi irin na gargajiya ga rawa wajen tasu yaya yanzu tana takuwa ilili eh, yanzu ma ruwa na maganin dauda tunda aka ce aikin mutum ya bar sha mai kai don kar a gane ba na shi bane in ka tarbo ta tatsuniya zan iya maka in ka tarbo a wasan kwaikwayo zan iya maka in ka tarbo ni a rawan ma yanzu haka ina iya buga maka in ka tarbo a wajen eh, waka zan buga maka in ka tarbo a wajen duman zan buga maka wanda dalilin duma ma ina iya kaɗa maka kaya ire-iren namu na gargajiya wanda suka shahe kayan kiɗi kamar kashi 60 a cikin 100 wanda jamhuriyar Nijar take da su. Mm. To su in muka dawo a bangaren ah, waɗannan abubuwa ka zana su da yawa a ina ka yaba da ƙarfi ina za a iya neman tasu a sauƙin samu ko kuma abin da kusan kullum sai ya yi shi a cikin waɗannan wasanni abin da ya ba da ƙarfi gare shi shine na al'adun gargajiya waƙar gargajiya da kuma kiɗin gargajiya wanda su a kowane lokaci kamar suna ta da nima ne a cikin aljihu in ka ce kwaf zan hiddo ma zan gwada ma kuma zan nuna ma sannan da rairaye irin na gargajiya wanda ko a hanya ka gama da ni ka ce kana da bukatar rawa ta kabila kaza ko ta kaza ya take a nan take zan gwada maka ita ko ko ka ce a cikin maradi bangare dumomi suna da yawa gwada ma wata daga cikin eh, al'adun gargajiya na wuri zan gwada maka wace irin waka ka yi ma gargajiya cikin waƙoƙin da ka yi waka da nemi gargajiya na yi eh, waka irin ta al'adu al'adunmu na gargajiya waɗanda yanzu an so mu barin su an so mu mantawa da su kamar in ka ɗauki tashe na gargajiya in ka ɗauki waƙe irin wanda 'yan mata ke yi a dandali na gargajiya mm. in ka ɗauki wargin ɓoyo-ɓoyo da matasa ke yi a dandali eh, kaɗan daga ciki eh, zai iya rera guda ko zuwa biyu ko zuwa uku kamar yadda ka ce kaga kamar in ka ɗauki wakan tashe akwai eh, wakan da ne wanda ni ta ce dan bakwai na dawo mai tashe niki na dawo ta ce dan bakwai mai tashen ku ne tashen cika shekara masu gida Allah ka ji inda za mu ja burki na a wannan dogon hira sai mako mai zuwa. <laughs> Sai mako mai zuwa. Ai, so na so da ni da masu saurare mu ji karshen wannan tattaunawa amma ai sai ma har so har mako biyu ma sabili da tana da tsawo kwarai da gaske. Eh, gaskiya ne to shi kenan. To na san yi na yau labarin da zan baka ko? Labarin ɗan garin ku ne ba lashe. <laughs> Abokin ka uwanka ne ne aka kai shi asibiti na sanyina to da aka kwantar da shi kwana ɗaya kwana biyu ka san inda ba asibitin da kake galibin asibitanmu dai a gida ɗakunan kwanan mm. za a jera ku ne kamar daga nan sai ka ga inda idan kai ya gani eh, gadaje eh, sai dan kana eh. da hali yawa sai dan kana da hali a keɓance ka ko kuma kana da wata cutar da ba a so a saka ka cikin mutane to sabili da haka ya samu kanshi ne a wannan wannan daki da yake babban daki da gadaje da yawa hmm. to na san na bayan yayi yi kwana ɗaya kwana biyu sai mara lafiya na kusa da shi na sanyi na Allah ya mishi cikawa ya rasu. To. Washe gari kuma na sanyin na. Sai na kusa da na kusa da shin. Shi ma ya rasu. Shi ma ya rasu. Yawwa. To <laughs> ana nan kuma sai aka tsallake gado ɗaya. Sai na gaba da can shi kuma ya rasu. Bafin ne yana ganin haka yana ganin haka ya ce to ya san tun tunda ya ga a cikin yawwa. kin laifinsa kaga na farko na farko hannun dama shi aka aka aka ya mutu aka tsallake shi hmm. aka je na uku ya rasu aka je na hudu ya rasu aka je na biyar ya rasu ah. to wato a cikin layin ga baki daya gadaje na shi kadai ya rage sai ya ce kaga tunda aka tsallake shi nan dawowa za a yi eh. wannan mutuwa dawowa za a yi <laughs> kan ji ah. sabili da haka sai tattara kayan shi yi kamar zai je fitsari sai ah, yet <laughs> sai ya kira mai ɗakin shi ya kira mai ɗakin shi ya ce ta je ta tattara kayayyakin su ta zo ta same shi ah. nan shi gida zai shi sai <laughs> sai likita ya gamu da shi sai ce ina za shi sai ce ai shi ya warke sai likita ya ce a ina ah, ai da ganin ka kai baka warke ba gashi wuya ma baka iya miƙewa mm. <laughs> ka ka dauko <laughs> mu ka ka ka sai ah. aka tashi da rashin sa'a na sanyina bayan ya tafi gida mm. washe gari ya tabbata eh ya tabbaya mm. sai wancan aka ya ai an kawo wani yana fita an kawo mutane dai duka an sassaka ka san yadda asibiti yake sai aka kawo wani mara lafiya aka kwantar da shi a wannan gadan shi kenan mm-hmm. aka kuma tashi da rashin sa da shi ma wannan ciwon ya zama ya zo da ƙarshen kwana ya zama ajalin shi sai wannan mutumin ya mutu sai da ya <laughs> tambaya sai aka iya ji labari ya ce ai ya gaya musu in da ma ya ah, san mutu nan nan gadon za ta dawo inda a ce shi yawa <laughs> ya ce da a ce ya kwana asibitin nan da shi ne yau bai kai labari ba da shi ta ɗauke. Ah, Shine yake ce masa <laughs> ai shi da wayen <laughs> shi. Kwarai kuwa ai wannan shi nuna miki an yana da yana da wayo. Ashe ashe ku fulani wayo gare ku. In kun ga ah, mutuwa ma kun eh. sani. In kun <laughs> ah, ai don ba a ganin ta a fili ne da ana ganin ta a fili ai da sai an fata ta malama gidan. To wato wato a nan na san yana ana cewa duk labaran eh. da ake bayarwa na fulani wai ana nuna wata ashe wannan shi wayayye ne kenan. wannan ai wayo ne da zaruntaka a yi saboda ni saboda ah, a yanzu da yanzu da yanzu da da babarbare ne fa haka kawai zai je ya kwanta ya sai sai ta tafi da shi sai ta da babarbare ne da ta tafi da shi a ka ina ai da ta tafi da shi don su san ba ai su amma kin ga dangi shi da yake yana da wayo shi ake ga ya kauce mu wannan kuma sai dai gaba amma wannan ya tsere Allah ya falala mana ya sa wannan shekara ta zama shekara mai amfani da kuma ɗimbin albarku a gare mu duka na ga malama juli na ɗaga mana hannu sabili da haka zamu ja birki na yanzu a madadin murtala faruk sanyin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar allah ba mu zaman lafiya da lafiyar ma da abin da lafiya za ta ci da alheri allah sarki duniya labari alheri samu labari mashabe na gaskiya kamar littafi. Wannan shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.